This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta intanet. Masu jin ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya fm a birnin kwanni sauraron mu assalamu alaikum yau ma dai ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke gabatar muku da shirye-shiryen wannan la'asariyar lahadi da fatan dukuna cikin ƙoshin lahiya da farko ga ibrahim ka almasi garba da kanin labaran duniya hukumomi a kenya sun gano cewa ɗaya daga cikin 'yan bindigar al-shabab waɗanda suka kashe mutane 148 a wata jami'ar ƙasar ɗan wani jami'in gwamnatin ƙasar ne 'yan tawayen huti na ƙasar yemen na ci gaba da yin galaba a birnin aden na kudancin ƙasar ya zuwa yau ɗinnan lahadi wata kungiya mai saka ido a siriya ta ce mayakan kishin islama ne ke da iko da akasarin wani katafaren sansanin 'yan gudun hijiran falasinawa wanda ke bayan garin da mashku babban birnin kasar jam'iyyar apc a jihar katsina ta mai da martani ga matakin da gwamnan jihar ya dauka na ba da umarnin daukan ma'aikata 500 a kowace karamar hukuma kafin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohin da za a yi sati mai zuwa a jihohin adamawa da taraba kuma wani cece kuce ya kunno kai a kan sakamakon wasu kujerun majalisun tarayya a zaben da ya gabata ƙungiyar miyatti allah ta ni makiyaya da kuma gamayyar ƙungiyoyin matasan arewa sun buƙaci mabiyansu su yi juriya da haƙuri kayan su ga al'amura sun daidaita a najeriya a sabuwar gwamnati za ku ji duka waɗannan rahotanni da kuma shirin bishara wanda grace alheri abdu take gabatarwa kowace lahadiwar haka amma da farko ga ibrahim ka almasi garba da cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomi a Kenya sun gano cewa ɗaya daga cikin 'yan bindigar Alshabab waɗanda suka kashe mutane 148 a wata jami'ar ƙasar, ɗan wani jami'in gwamnatin ƙasar ne, wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida mai suna Nwenda Njoka ya faɗi yau lahadi cewa yaron mai suna abdulrahman abdullahi na cikin 'yan harin ƙunar bakin waken nan su hudu waɗanda aka kashe yayin harin da aka kai a jami'ar garisa na ranar alhamis mai magana da yawon ma'aikatar ya ce tun kafin nan jami'in gwamnatin ya ba da sanarwar ɓacewar ɗansa a halin da ake ciki kuma mutanen kenya sun yi amfani da lokacin ista wajen tunawa da waɗanda harin ranar alhamis ɗin ya rutsa da su an gudanar da hidindumu a faɗin ƙasar cikin tsauraran matakan tsaro a wata sabuwa kuma babban jami'in tsaron ƙasar ya kare irin matakin da jami'an tsaro na musamman suka ɗauka game da hare-haren kamfanin dillancin labaran faransa ya ce an kwashe akalla sa'o'i bakwai kafin dakarun na musamman ɗin waɗanda aka yi jigilarsu ta jirgin sama daga nairobi babban birnin ƙasar suka isa inda aka yi kashe-kashen bayan da wasu jami'an tsaro suka kwashe sa'o'i suna fafatawa da 'yan bindigar wasu 'yan jaridar da suka je da mota su ma daga nisan kilomita 365 ɗin sun riga jami'an tsaro na musamman ɗin isa. 'Yan tawayen huti na ƙasar Yemen na ci gaba da yin galaba a birnin Aden na kudancin ƙasar ya zuwa yau ɗinnan Lahadi, duk kuwa da hare-haren jiragen saman da ake kai masu ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudiya. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ba da rahoton cewa 'yan tawayen sun kame hedkwatar gwamnatin lardin, ciki har da ofishin gwamna, waɗanda duk ke gundumar mu'alla da ke cikin Aden. kasar rasha da kungiyar red cross na bukatar kasar ta saudiya da ta tseda matakan sojinta take daukawa kan 'yan tawayen hutu don a samu damar raba kayan agaji a kuma kwashe 'yan kasashen waje rasha ta gabatar da wannan bukatar ta ta ce a jiya asabar a wani taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wanda rasha ta kira wani daftarin ƙudurin da rasha ta gabatar ya buƙaci lallai a tsaida hare-haren jiragen saman da gamayyar 'yan sunni ƙarƙashin jagorancin saudiya ke kaiwa wa 'yan tawayen a yemen a birnin geneva ma Ƙungiyar Red Cross ta buƙaci a gaggauta tsagaita wuta saboda hakan na hana ta iya kai kayan agaji. Jakadiyar Jordan a Majalisar Ɗinkin Duniya ita kuma Dina Kawar ta ce mambobin kwamitin na sa ran yanke shawara kan wannan ƙudurin na Rasha. wanda ke buƙatar a tsagaita wuta ta yi magana ne a matsayinta na shugabar kwamitin na wannan watan To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata kungiya mai saka ido a Siriya ta ce mayakan kishin Islama ne ke iko da akasarin wani katafaren sansanin 'yan gudun hijiran falasinawa wanda ke bayan garin da mashku babban birnin kasar kungiyar saka ido kan batutuwan haƙƙin ɗan adam a Siriya ta faɗi ji Asabar cewa mayakan ISIS da na kungiyar Al-Nusra wato reshen al a Siriya na iko da wajen kashi 90 cikin 100 na sansanin Yarmouk A baya, waɗannan ƙungiyoyi biyu sun haɗa kai sun yi yaƙi da sauran ƙungiyoyin 'yan tawaye, ciki har da wata ƙungiyar 'yan bindiga ta 'yan Siriya da kuma wata ta 'yan Falisɗinawa masu adawa da gwamnatin Siriya. Baya ga fafatawar da ake yi a ƙasa, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sojojin Siriya na ɓarin wuta kan sansanin. Tashin hankali da aka yi a makon jiya ya da ya gabata ya rutsa da mazauna wurin waɗanda suka kai dubu goma sha takwas daga cikinsu farar hula ne ciki har da ɗimbin yara jiya asabar amurka ta yi tur da harin da ake kaiwa kan sansanin na yarmu ta ce aika-aikar da kungiyar isis da ƙawayenta ke yi na matukar barazana ga farar hula waɗanda tun ma kafin nan sun kasance cikin takura na tsawon shekara biyu kuma cikin matukar yunwa da rashin magunguna da sauran kayan bukata da yake yau asabar wato da yake magana yau asabar a gidan talabijin ɗin gwamnati ministan harkokin wajen iran muhammad jabaz zarif ya ce ƙasar iran fa ba za ta dawo da wato za ta dawo da shirinta na nukiliya muddin ƙasashen yamma suka janye daga yarjejeniyar nukiliyar wadda aka tsaida watan yuni don kammalawa zarif ya ce iran ta gaya ma sakataren harkokin wajen amurka john kerry a yayin tattaunawar da ake yi a luzan a makon jiya cewa muddin iran ta amince da yarjejeniyar to a daina amfani da kalmar dakatarwa ko jinkirtawa yayin da ake magana kan ƙarshen takunkuman da aka ƙaƙaba ma iran ya ce idan waɗannan kalmomin wato ya ce irin waɗannan kalmomin na kawo ruɗami ya kuma ce yarjejeniyar ta yanzu na cewa ne za a ɗage takunkumin ɗungurungun yarjejeniyar ta buƙaci iran ta naƙasa ɗimbin sinadaran uranium ɗinta waɗanda ta inganta za a ƙara wato azamar binciken da majalisar ɗinkin duniya ke yi game da wannan al'amari Ibrahim kaalmasi Garba kenan ya karanto labaran duniya. Jam'iyyar APC a jihar Katsina ta koka kuma ta mai da martani game da abin da ta kira wani umarnin gwamnan jihar Ibrahim Shehu Shema ga shugabannin kananan hukumomi cewa su ɗauki ma'aikata ɗari a kowace karamar hukuma kahin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohin da za a yi sati mai zuwa. Ga Muhammad Salisu Rabi'u da cikakken bayani. dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar kurfi alhaji dallami muhammad wanda kuma shine zababben dan majalisar tarayya mai wakiltar dutsen ma da kurfi a zaben da aka gabatar a makon da ya gabata ne ya kokanta haka a yayin da yake zantawa da manema labarai a kano tun da ya hau mulkin shi shekara takwas kenan bai taba ɗaukar ma'aikaci sabo ba sai dai a replacement wato wanda ya mutu ko kuma wanda wanda aka yi ritaya a canza ai kwanan tun da aka zaɓi lokacin wajen shekara ɗaya da wani abu kenan bai ba da umarni a ɗauki ma'aikaci ko ɗaya ba ko ɗaya sa aka ɗauka nan da wata uku da ya wuce tun da aka ɗauki sa guda 90 a kowace lokacin ko ko ba a basu ba wata uku da ya wuce sai kwanan nan ana kwana biyu zaben shugaban kasa saboda yana so a zaɓa mashi Jonathan saboda haka shi sanya ya ba da dubu ashirin ashirin a ba SASA to yanzu ma don ya kira ya ce eh, shugaban karamar kuma ya ɗauki ma'aikaci ɗari biyar ai wannan shirme ne ba da yaudara ga mutane duk wanda za a ɗauka yanzu a kwana takwas na farko dai ba yi baka albashi na biyu kuma na tabbatar haka Allah yaudara ka zai saboda haka yana so ka zaɓi jam'iyyar shi ta PDP don a ruha mashi asiri baka ga mutane za su kalli wannan kalamai naka da cewa ko kun fara firgicewa ne ai mu ba mu da wata firgita su suka firgita sun yi gigice yanzu kame kame suke suna nan sun tara motoci da babura da kekuna na hawa da keken nafef wanda mutane tuntuni wajen shekara biyu ko uku da ya wuce ya kamata a raba musu kamar yadda wasu jihohi suka yi rarraba mutane keken nafef ɗin da motoci na shuwafi amma ya shakare su ya hana suna nan gidan gwamnati ya ɓoye jira yake sai zaɓen gwamna wanda zai roha mashi baya ya raba mutane to kuma mutane sun gane cewa jira suke ya raba musu kuma mu ma muna kira ga mutane dama haƙƙin mutane ne dukiyar mutane jihar katsina ce aka ɗiba aka sayi musu motoci da babura aka ɓoye don biyan bukata saboda haka duk mutumin da ke cikin jihar katsina inda aka bashi mota ko babur ko keken napep ko kuɗi a wannan zaɓe mai zuwa ya karɓa ya sa aljihun shi ko kuma ya shi mota ya zagaye gari ranar zaɓe kamar yadda muka gani a ƙasa wannan zaɓe da ya gabana su je su zaɓe jam'iyyar apc mai adalci jihar katsina tun lokacin da aka fara domokaraɗiyya wato shekarar 1999 zuwa yau jam'iyyar pdp ke mulki a jihar ba ga zai wahala a kuka da ita a wannan karan ai da izinin allah mu ba tare da matsala suke tare da matsala domin mutane sun gane dai gwamnatin su gwamnatin ce ta yaudara saboda haka duk abin da suke yi mutane sun gane sun sa masa ido suna zan suna jira su an shi fansho da giratuti nasu na haƙƙin su da aka ta wahala da su shekara shekaru a cikin jam'iyyar tasu ta PDP suna jira yanzu a ba su fansho da giratuti din su su ƙara gaba dan muna zama da su muna jin abin da suke a zaben da ya gabata mutane na ganin cewa ku duka albarkacin janar Buhari kuka ce amma wannan zaben gwamna zabe ne kamar na kai da halinka ana ganin kowa ma zai iya ci ko a lahira muna so Allah ya sa mu mu ci arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya ce ya ci arzikin bahari ai ba wani ba laifi bane ba su ma da suna so me ya sanya ba su ta suka ci arzikin nasu ba ai kamata su ce su ma suna so su tsaya akan tasu saboda haka duk wani dan jam'iyyar PDP wanda ya ce maka ya ta ai bahari dama dan dole ce ta sanya ya ta yi bahari ba dan Allah ba dai na san bahari ba saboda haka kuma mutane sun gane da cewa suna jira a rarraba masa sauran dan kayan masaruhin da ya rage na yaudara su kara gaba su dawo mu saboda haka kofar mu har yanzu buɗe take ta tuba saboda haka duk wani wanda ke so ya tuba ya dawo jam'iyyar ta APC muna nama mu rihe ba saura kwana bakwai zuwa takwas za mu rihe kowa duk wanda ke so ya shiga jirgin jirgin na annabi nuhu jiki mai adalci to ya zo ya shige shi tun yanzu kada sai mun kawo gwamnati sannan ya zo ya ce mu ya taka rawa Alhaji Dallami Muhammad Kurfi kenan a dai zaben da ya gabata jam'iyyar apc ita ce ta lashe dukkanin kujerun 'yan majalisar tarayya da na sanatoci da aka gudanar a jihar katsina muhammad salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Mm, mm, mm, A jihohin Adamawa da Taraba kuwa ana sauran 'yan kwanaki kalilan a yi zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi sai ga wani cece ce ya kunno kai akan sakamakon wasu kujerun 'yan majalisun dokokin tarayya a zaben da ya gabata, kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga bakin Ibrahim Abdulaziz. na ba bayan nan ma shine da ya barazana da wasu 'yan jam'iyyar pdp daga mazaɓar michiga da madagali suka yi na yi wa ofishin hukumar zabe aina kawanya bisa zargin cewa hukumar zabe na neman sauya musu sakamakon zaɓen mazaɓar su kamar da yadda wasu kusoshin jam'iyyar pdp suka bayyana wa manema labarai sunana honorable francis zaman ni ne kuma pdp party agent a ward na palam kwajite ward wanda ba ya an shigar da result din ba wayansu 'yan iska sun sun tattare kuriyan suka gudu da shi suka kwace har na party agents na wani hannu na har suka fasa min handset na kamar yadda aka yi announcing result na shugaban kasa babu kuryan falam a ciki an yi announcing na senator ba kuryan na falam a ciki me ni dalili da zai hana a yi announcing shi adamu kamale da yake shi yake kan gaba da kuri'u tara eh, eh, dubu tara da ɗari uku da hamsin da bakwai a kan umar duhu da yana da kuri'a dubu shida da ɗari bakwai da saba'in da shida da bakwai amma su ane suna neman rigici ne a tsakanin mu suna neman rigici ne to so shi yasa muka kira yau mun ce mun ba su kwana biyu ko su ba mu abin da muka zaba ko kuma mu je mu shiga ofisinsu ba za a yi aiki ba eh wannan kuma duk muna bi ladabi da biya na kasa ne ba mu so mu tar da rikici a wannan kasa da farko dai sunana honorable ayuba tare a tsohon shugaban karamar hukumar bincika a annan jihar adamawa za mu nuna musu cewa mun da gaskiya ko mu je mu hana su bacci a ofis din ai kaga abin da ya faru a kano gani ga wani ya isa eh, eh, eh, mutu ya nazari. Ita dai hukumar zaben INEC a sanarwar da ta fitar ta ma ayyana cewa an soke zabukan falam da ne da ke mazabar micika da Madagalin a don haka ne ta ce za a sake zabe a waɗannan wurare. To sai dai kuma yayin da NPDP a jihar Adama ke kokawa a jihar Taraba kuwa 'yan jam'iyyar APC ne fake zargin ai musu a ringizon kuro a zaben 'yan majalisar da ta da na wakilai batun da ko suka ce ba za su kyale ba alhaji yusuf abubakar yusuf shine dan takarar kujerar sinata na apc a mazaɓar taraba ta tsakiya ya ma bayyana irin matakin da za su ɗauka a abin da yasa zan je wannan kotu sabili da zaɓe mutane sun zaɓe ni sun bani mandate kuma ba yadda zan bar wannan dama da suka bani shi yasa zan je kotu magudi ne aka yi kuma mun gano inda aka yi magudin a wurare biyu ne na ɗaya wajen lissafin kuri'u na biyu kuma an kiya shigar da kuri'un da muka samu a award din kai gama yanzu haka ma al'ummomin yankin ukari takum da kuma ibi da ke kudancin jihar taraba na fama barazanar kauracewa zaben gwamna da ke tafe bisa zargin cewa ana amfani da sojoji wajen tursasa musu Mr. Benjamin Bako da ke zama shugaban al'ummar jikuma a Najeriya ya ma bayyana dalilansu na ɗaukar wannan mataki. Dan wani soja a Hollywood amma ga shi nan sojoji ko ina su suke gudanar da komai da komai a ran zaben da aka yi kuma mutane an gan sojoji suna tafiya da highland da uniform da bindigogi su ne suke rarraba kudi a polling unit to polling unit ba yadda ma wani agent na political party shiga wurin iga abin da ake yi ba illa na pdp ne kawai maganar da muke da shi shine wannan soja da an yi amfani da shi an yi kwace a a a a a wallahi tallahi in dai zaɓen mu haka zai kasance muna Eh, shaida wa kowa da kowa cewa kara kowa ma ya fita zaben in da za a amfani da sojoji ne. To sai dai kuma kwamandan rundunar soja da ke takun Lieutenant Colonel Jemole ya ma musanta zargin nan da ake yi. No, because they wanted to cause violence so that the, the election would not take place. I prevented them from doing that. The armored tank was deployed at INEC office because of his threat to burn down INEC office. So I didn't want them to burn down INEC force. A ah, ba haka ba ne. Mun dai tura sojoji da don ba da kariya. Eh, eh, Kasan 'yan sanda sun da hannun suna kallo. ba ma son ne a kone ofishin hukumar zabe da ke ukare san a jihar Ribas kwanakin ma har bom aka dasa a ofishin zabe wannan zargin da suke ba gaskiya ba ne a cewar kwamandan sojin da ke takum ibrahim abdullah zo. sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya abin da lumana bai bamu ba Ƙungiyar Miyatti Allah ta Hilani makiyaya zalla a Najeriya wadda ƙididdiga ta tabbatar da cewa tana da mambobi aƙalla miliyan 20 ta ce 'yan ƙungiyar na da buri sosai akan janar Muhammadu Buhari kamar sauran 'yan Najeriya amma kuma ta lura cewa dole ne sai an hada da haƙuri kafin abubuwa su kankama ga Muhammad Ibrahim Kwari da ci gaban labarin. Baba Usman Galdama shine babban sakataren ƙungiyar na ƙasa baki ɗaya. Shi Janar Buhari na kowa ne. Ah, kuma adalcin shi ya kawo haka saboda haka mu a mu na fulani makiyaya na ƙasa mun san cewa shi janar buhari a matsayinsa na shugaban ƙasa wanda allah ya bawa yau a najeriya ya fi kowa sanin matsalolinmu na fulani ah, muna taya shi murnan wannan mukami da ya samu ah, muna kuma addu'a allah ya taya shi riko abin da zan yi a nan zan yi kira ne wa zuwa ga membobinmu na miyar alakatar da association dukkan inda suke zo masu bin a doka da oda tun da mun tabbatar da lalle shi buhari zai ɗauki mataki akan ƙasa ta zauna lafiya tun da agogon suna da yawa mun tabbatar in aka magance harkokin tsaro mun tabbatar sauran agogowa da shi shugaban ƙasa da makarabarsa za su fuskanta wajen gyaran ƙasa mun tabbatar dole al'amarin ne makiyayi zai shigo ciki dole muna jawo hankalinsu a yi haƙuri wannan gwamnati sabuwa ce allah ya kawo ta an yi barna da yawa a ƙasa wanda dole gyaranta sai a hankali yayin da baba usman galdama ke jan hankalin fulani makiyaya game da burin su ga sabuwar gwamnati su ma magabatan haɗakar ƙungiyar matasan arewa sun yi makamancin wannan jan hankali ga 'ya'yanta dangane da abin da suke sa ran gani daga gwamnatin ta janar buhari hassan waziri cinade shine jagoran kungiyar a matsina na shugaban matasan arewa ina kiran matasan najeriya ga baki ɗaya na farko da mu yi wa allah godiya abin da muka daɗe shekara da shekaru muna kokari kuma allah ya tabbatar mana da wannan zaɓe wannan bawan allah janar muhammadu buhari allah ya tabbatar masa da shugabancin ƙasar nan alhamdulillah dole tafiyar da gwamnati ba zai yiwu ba sai da goyon bayan matasa dan canji baya yiwa sai da matasa kuma mu yi haƙuri mu yi juriya mu yi haƙuri saboda ƙasar nan ta gama lalacewa so ba ma tsammanin dare ɗaya za a yi zuwa a samu canji ko a samu canji ya ko gobe dole ne sai an yi haƙuri kuma sai an yi juriya kuma sai mun yi biyayya a su kafin a samu nasarar abubuwan da ake so a samu insha Allah. Kididdiga ta nuna cewa kimanin kashi 60 cikin ɗari na al'ummar Najeriya matasa ne kuma galibinsu na fama da rashin aikin yi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da Shirin Bishara. She zai Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau ma shirin yana tare da Stephen Y. Mamman ma'aikacin kungiyar ɗalibai Krista a makarantu da aka fi sani da FCS. Wakilinmu Iliya Kure ya tambaye shi hanyoyin da suke gudanar da ayyukan kungiyar sai ya bayyana cewa. Na ɗaya zan so in hankalin mu cewa kungiyar nan tana aiki ne a makarantu, makarantun firamare, makarantun secondary schools wato makarantun gaba da firamare kenan sannan kuma da ah, makarantu na gaba da ah, secondary sannan kuma idan yaro ya gama makarantun nan da na lissafta ana bukatan ko kuma ana expecting zai joining wato kungiya da ake kira afcs wato associate fellowship of christian students wannan kungiya ne na duka dalibai da suka taɓa yin fcs lokacin da suke makaranta suna haɗa kansu saboda su yi addu'o'i saboda su daliban makaranta da suke fcs din a makarantu sannan kuma su masu kan taimaka da gudumawan kuɗi sannan kuma suna ziyaran yaran makaranta a fellowship nasu a cikin makarantu a dukkanin matakai kenan eh, mataki-mataki da ake da su sannan kuma ayyuka na musamman da ake yi shine kama a cikin a kowane fcs branch ana yin bible study wato nazarin littafi mai tsarki ana yin addu'o'i wato weekly prayer meetings sannan akwai kuma bita-bita da ake na kokarin horas da wato kamar shugabannin fcs a kowane rasa-rasan fcs da ake da su sannan kuma shugabanni a mataki-mataki da ake da su sannan kuma akwai conferences wato kamar taro-taro da ake yi wanda shi ma a mataki-mataki ne akwai kamar mataki na jiha akwai kuma wanda ake yinsa a mataki na ƙasa gaba daya akwai kuma faɗakaswa saboda cututtuka kamar su kanjamau da kuma ah, faɗakaswa game da ah, shan ƙwayoyi da illolinsu akwai dai ayyuka da dama wanda bisa ga kalubalen da ake fuskanta a kowane lokaci ana iya a mai da shi topic da za a koyar musu a wayannan taron da kuma bita-bita da ake na training kenan wato na shugabanni da suke gudanar da ayyukan fcs din a rassa-rassan fcs da suke cikin kasar nan ƙungiyar nan ta fi shekaru hamsin da kahuwa mm. ya zuwa yanzu wani nasarori ne za a yi ce kun iya samu ko ko ci gaba da kuka samu eh akwai ci gaba ta fanni-fanni na ɗaya shine muna iya cewa daga kafa ƙungiyar nan wato fcs zuwa ga yau muna iya ce ɗalibai da suka ci moriyan programs na wannan kungiya a makarantu muna iya ba da kwatankwacin kamar sun kai miliyan biyar wanda suka passing through fcs fellowship a yayin da suke makaranta a kwatance sannan kuma a yau muna iya ce kaman kusan kashi saba'in zuwa casa'in na fastoci a ikilisiyoyinmu a arewa da kuma dattibai na ikilisiyoyi a arewa muna iya ce mutane ne wanda suka ci moriyan fcs a yayin da suke makaranta a lokacin uh, makarantarsu ko a primary ko secondary school ko kuma makarantun gaba da secondary wato tertiary institutions nasu sannan kuma a yau wani nasara kuma da muka samu shine lahirin ma'aikatanmu da suke aiki da fcs a yau da kuma wanda suke taimaka wato associate yawancin mu mutane ne wanda mun ci moriyan fcs activities na fcs yayin da muke makaranta kamar ni da nake maka magana a yanzu hakan nan ni kaina na beneficiary ne na fcs lokacin da nake makaranta sannan kuma muna iya cewa fcs ta taimaka saboda a yau muna iya cewa akwai shugabanni da dama na siyasa shugabanni da dama masu mulki a cikin ƙasan nan da kuma mulki a cikin ikkilisiya da kuma wasu ƙungiyoyi waɗanda sun ci moriyan fcs kuma saboda irin taimako da suka samu ta gurin programs na fcs da suke makaranta muna iya ce ya taimaka musu a cikin shugabanci da suke yi a yau so wayannan dai suna ɗaya daga cikin nasarori da muke iya ce an samu saboda aikin fcs a cikin wannan shekaru da aka yi. To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka zamu dasa aya nan sai kuma mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Stephen Y. Mamman ma'aikacin kungiyar Krista ɗalibai ta Najeriya FCS da kuma wakilin mu Iliya Kure da ya mana hira da shi sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom A gaida maman Amal Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Abban Laila da takaitattun labaran duniya. Umu Hassanu New a takaice, yau Kirista a faɗin duniya ke bukukuwan wani fanni na addinin Kirista wato Ista mai muhimmanci, inda ake tunawa da mutuwa da kuma tashin Yesu almasihu daga matattu. Hukumomi a Kenya sun gano cewa ɗaya daga cikin 'yan bindigar Alshabab waɗanda suka kashe mutane 148 a wata jami'ar ƙasar ɗan wani jami'in gwamnatin ƙasar ne. Wani jirgin sama mai saukar ungulu ya rikito a bayan babban birnin ƙasar Malaysia da ke wato da daren jiya Asabar ya hallaka dukkanin mutane shida da ke cikinsa ciki har da wani ɗan majalisar dokokin ƙasar wanda ya taɓa zama jakadan ƙasar a Amurka. Wata ƙungiya mai saka ido a Siriya ta ce mayakan kishin Islama ne ke da iko da akasarin wani katafaren sansanin 'yan gudun hijiran Falasɗinu wanda ke bayan garin da mashku babban birnin ƙasar. Ƙungiyar ta saka ido kan batutuwan haƙƙin ɗan adam a Siriya ta faɗi jiya Asabar cewa mayakan ISIS da na ƙungiyar Al-Nusra wato reshen Al-Qaida a Siriya na iko da wajen kashi 90 cikin 100 na sansanin yarmouk a baya ga waɗannan wato a baya waɗannan ƙungiyoyi biyu sun haɗa kai sun yaƙi sauran ƙungiyoyin 'yan tawaye ciki har da wata ƙungiyar 'yan bindiga ta 'yan siriya da kuma ta palestiniyawa masu adawa da gwamnatin siriya Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu ko kuma baki ɗayan shi saboda yau bamu da shirin dare saboda haka sai gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Ka mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da sada zumunci zuwa ga Hajiya Hauwa Garba Biryel wadda ke da maturu jihar Yobe da watan tana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga kubra ma daki da mai gidanta da kuma 'ya'yansu a Kano. Allah ya sa suna cikin ƙoshin lahiya amin. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Jamila jeje a Bauchi da mai gidanta Nasiru da ɗansa Abdulmalik da watan suna nan lahiya yanzu a ne Ibrahim ka almasi Garba wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Yemi Obajimi. da injiniyan mu Mr. Al Santos ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai kuma gobe war haka idan mun haɗu a cikin shirin yau da gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.